wancan zama mun tattauna babin da yake bayani game da cewa zalunci duhanni ne zalunci duhu ne mutum ya cuci kanshi ya ta mahalicinsa kuma ya cutar da wani shi yasa ya zama duhun yana da yawa mun karanta wani hadisi wanda ya yi bayanin cewa lalle karshen wannan zamani za a samu mashun wa ƙarfin wa ƙasfun wa yabda'u bi ahli mazalimi lallai ƙarshen wannan al'umma za a samu rikidarwa maza su lalace ka gansu kamar mata mata su lalace su nemi su koma maza duk wata ɗabi'a ta maza mata su kwasa bayan akwai abin da ya mai da namiji namiji ya sa ya zama namiji akwai abin da ya mai da mace mace ta zama mace sannan fututunu ɗan adam ya zama kamar dabba ya rika rayuwa bambanci da dabba kai goma ma dabban da shi Allah ya kare mu to yau za mu tashi babin da yake bayani game da babu kafaratul maridi babin da yake yin bayani game da kafaran mara lafiya shi mara lafiya na da matakin jinya guda biyu in bai da lafiya wanda Allah ya bashi wani abu na ilimi yakan je wajen wanda ya san wannan ilimi ya san mashi magani ya ba shi magani domin ya samu sauki to shi kuma Allah subhanahu wataala yana da fuskokin yanda yake jinyan mara lafiya to wannan babi zai yi bayani game da yanda wasu bangarori ne yanda Allah ke jinyan mara lafiya ne <clears throat> ba dan adam ba dan adam yana da bakin nashi kokari wani ya ce ka je daga mangoro wani ya ce ka je daga kalwa wani ya ce ka samu ganyen gauta wani ya ce ka ba maka allura aka wani ya ce ka zo a baka fanado wani to kowa da irin nashi Allah ya taimaka to shi kuma wannan babin zai bayani ne wani bangare ne da Allah ke jinya kafaratul marid حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثنا سليمان بن عامر أن قطيف بن الحارث أخبره قطيف يا باد الأباري anna rajulan ata aba ubaida ibn al-jarrah wani mutum ya zo wajen abu ubaida ibn al-jarrah lokacin da yake komanda wa huwa waji'un da raunuka a jikinsa komanda ne an je an fafata ya samu raunuka faƙala kaifa amsa ajirul amin ya ce ya shugaba shi ne amir ne kwamandan yaƙi yaya za a kimanta ladan shugaba wato yanzu ladan da za ka samu yaya za a kwatanta shi kenan yana neman ƙarin karatu wani nuna magabata suna kwanci suna jinya ma suna ba ilimi kamar yadda manzo Allah sallallahu yana kwanci kwanciyen shi ma na ƙarshe kwanukan ƙarshe ma ana zuwa ana tambaya yana bada amsa suna kwance suna ba da ilimi faƙala hal tadaruna fi ma tu'jaruna bihi sai abu ubaida ya ce shin kun sun aikin abubuwan da ake ba ku lada a kansa kaman sun ce eh sun ce a'a sai ya ci gaba da ba su amsa kawai kenan wannan tambaya ce wadda ba tana da bukatan amsa ba kamar ka ce ne shin bana ba ku labarin abin da ake ba ku lada da shi ba lada a kansa ba faƙala bi ma na fi ma karahu to ba ni kadai ba ba lada na ni kadai ba kai kana so ka ji sakamakon lada na ne duk abin da ya shafe mu wanda muka yi bakin ciki to ana ba mu lada irin ladan da za a bani a wannan raunuka shi ma shine ladan da za a baka in kai waɗannan rauni sauran waɗanda baka je wajen su ma an sun samu wannan rauni ladan da za a ba su kenan da ni da su ladan mu duk ɗaya ne ladan rauni ladan rauni faƙala ina ma tujaru na bima an faktun fi sabilillah ya ce ana kuma ba da lada ga abin da aka ciyar don Allah fi wasu wastun fi ƙalakun hakanan aka ba ku aka yi muku aikin lada Allah ya maka arzikin ‘ya'ya nagartattu sun yi wasu ayyuka sun jingina ayyukan zuwa gare ku duk da yake aikin yaya ko su jingina ga iyaye ko kada ma Allah ya sa su jingina Allah zai biya iyaye thumma adda adatal rajuli kullaha daga nan sai fara bayanin kayan fada ada kayan fada na mutum gabaki daya hatta balaga izaral barzauni har sai da ya kai linzamun doki wato da ya fara lissafi sassaƙe kofatan doki lada ne wanke doki lada ne siyan siddi a sama doki lada ne ba doki abinci lada ne komai da zaka siya ma ka tanada dan tattalin dokinka ko kayan faɗanka shi ma wannan lada ne da shi da sauran duk wanda ba shi ba wato ba sai lalle shine shugaba kwamanda ba duk wanda ma ba komandan ba in ya tanaji wannan lada ne ya dingin lissafa mushi lada ba ya zana neman yawan ladan ba ne to bari mai bayani kaza ma lada ne kaza ma lada ne kaza ma lada ne gawa ga shi amiru da ma wanda ba amiru ba yace walakin hadha alwasb alladhi yusibukum fi ajsamikum yukaffaru Allahu bihi khatayakum wannan raunuka da wannan muku da ake jinyan da ake yin nan jinyan nan da ake yi abinda Allah ke badawa shine yana kankare zunubai ne game da jinyan da ake yi na jikkuna kankare zunubai ake yi to wannan babi <clears throat> wannan asarin hadisi yana karantar da wani bangare na yadda Allah subhanahu wataala yake jinyan mara lafiya shi kafara kafara za ka ga kafaran rantsuwa kafaran kaza kafaran kaza ka shi kafaran mara lafiya jinyan da Allah subhanahu wataala yake yi ko ko wani bangare na jinyan da Allah yake mara lafiya abu uku ne saturun raf'u darajatin tazkira saturun raf'u darajatin tazkira jinyan kenan wato kaga wannan hadisin yana nuna yukaffirullahu bihi khatayakum idan jikin mutum ya kama ciwo sai Allah subhanahu wataala ya kankare mai zunubin shi ai shi zunubi halakarwa yake halakarwa yake yi saboda haka jinya Allah subhanahu wataala ga cututtuka shine a kankare zunubi to kowa ne ke zunubi eh to hadisi manzo Allah ya ce kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabuna don da adam mai kuskure ne to wannan ayin an kalli galibi ne ai annabawa kusan in ka ce masumai ne ai ba kai laifi ba ka jinyan su ba kankara zunubi bane rafu'ud darajat rafa'ud darajat ne jinyan da Allah yake musu shine zai kara musu daraja ne ɗaukaka ƙarin ɗaukaka su jinya a wurinsu ninkin ba ninkin abin nan lada ne to irin mu wanda yake dama laifuka sun mana da'ira to kafara ne kan kare mar zanubai ne to in zanuban suka kare fa sai mu je mataki na biyu sai mu je mataki na biyu mu ma rafa'ud darajat sai zama kuma lada ake zubawa lada ake zubawa lada ake zubawa lada ake zubawa ai likita ba zai baka lada ko zai baka lada ne mai ba da bai ce ka daka ta farfasa manaja a jajjaga zai baka lada ne jajjaga ka kawai zai yi in ka <laughs> jajjagu shi kenan an gano wannan ko an ce ka samu sassaƙen magarya da da dalbejiya ka jajjaga to wani rabo daraja ce ina rabo daraja kakkar zai zai a jinyan mutum daban jinyan mahalicci daban shi sa shi wannan babin yana bayani ne game da wani bangare ne yadda Allah ke jinyan mara lafiya ba likita ba sannan tazkira tazkira jan hankali ne ka dawo cikin hayacinka jan hankali ne ka dawo cikin hayacinka an dauki ka kana lagwagwa lagwagwa kana cewa a lura dama dai ni ina da matsala kaza turan da kai karfi fa dama ka matsalolin ka sai ka gyara kowa ma ya ji kada ka koma ruwa saboda haka uh, jinya a wurin Allah subhanahu wataala satrun wa rafa'u darajatin wa tazkira kuma shi wannan wato duk wanda aka jarabce shi ya haƙuri sai a ba shi ladan haƙurin abinda ba a so yake lalata ladan jinya shine raki raki wannan ba ƙaramin matsala bane saboda haka a dunkule da abinda wannan hadisi yake nuna mana <clears throat> shine lallai Allah subhanahu wataala yana jinyan mara lafiya ta wace hanya ɗaya daga ciki shine kankare mushi zunubai حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن احمد عن محمد بن عمرو بن حلخلة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وابي هريره كنا ابو imam al-bukhari ya samu hadisi nan ta hanyar mutum biyu ya samu ta hanyar abu sa'id al ya samu ta hanyar abi huraira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yusibul muslimu yawwa ma yusibul muslimi a'a ma yusibul muslima shine maful bigo min nasabin babu wata jinya nasab da za ta samu musulmi jinya nasab a nasab gajiya jiya ba nan na zo na damun gariba na zo salaman gariba ba da kaya na da ɗan buhuna na ɗoro a ka ko ba gani ba daga nan kafin je gida sai na huta so biyu na gaji na gaji da safe da ƙyan na tashi ban ruwa muka ji mun je ban ruwa ne kowa ruwa ba kwanowa ko kuna jira ƙara albashi to shekara shirki kenan ba za a yi ba an wani ma'aikata aka ce wai za a yi domin allah muke so ya dauke mu aiki ma yusibul muslima min nasabin gajiya babu wata gajiya da za ta yi musulmi da'ira wala wasabin ko wata jinya nasab wasab gajiya jinya wala hammin ko wani damuwa damuwa hammin damuwa wala hazanin ko wani bakin ciki bakin ciki ya haɗu mutum mutum kullum yana cikin bakin ciki daga wannan sai wannan wala aza ko wata cuta ya taka kaya ko wata matsala ko ya fada wani kwazazzabo wala gammin ko wani kulli shi aika ga hamu ne bakin ciki ne amma kulli a cikin zuciya wani abu ya rika dukan ma zuciya gab wani lokaci kana zaune zuciya kama tana bugawa kai hatta shaukata yushaku ha haƙaya wanda ya taka ko tuntuɓe kaga mun samu nasabu gajiya wasabu jinya hamu, damuwa hazanu bakin ciki a za cutarwa ganmu kulli wato zuciyanka ta cututtuka ne ga su wannan hadisin ka shi kuma ya bayanin cuta ma kala biyu jinya wanda ya shafi jikinka na zahiri da kuma zuciya zuciya ma tana ciwo to yanda Allah subhanahu wataala yake jinyan duka waɗannan babu yana bayani ne wani bangare ne yanda Allah ke jinya na jiki ne ko na zuciya ne illa kafarallahu biha min khatayahu shikenan Allah subhanahu wataala zai takankaran zunubi ne zai takankaran zunubi ne yana kankara. an gano nan ko حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه Ƙala kuntu ma salmana yace na kasance tare da salmana salman al-farisi kenan go salmanu min shi salmanu wato ya yayi nasara an haggadama ake shi ɗan maka ne ko ɗan madina ne manzala yace a ahlul ne shi a to kaga mutum ana rububin shi kowa na so ya zama dan ɓangarinsu? ai kaga babban mutum ne salman farisi Allah ya kara musu rahama wa ada maridan fi kinda wa ada marid fi kinda yaje kinda wani gari ne daga cikin larabawa mutanen yaman tunda ai shi ba ya ke rayuwar shi ne a madina ba sai dai yakan zo ziyara wani lokaci kuma yakan je ziyara sham kuma kasa yake tafiya in karanta wasu hadisai a baya shi yana yana yana mada'in yana mada'in ba wace mada'in din madain ta farisa ko ta iraki madain ta farisa ba ta iraki ba madain akwai guda biyu a ina niki kaji ko <laughs> ina ne kin fikin da wato kin da dai daga cikin laraba mutanen yaman falamma dakhala alaihi lokacin da ya shiga qala abshir ce ina ma bishara ya ji ya iske shi ciwo yayi ya taba shi ciwo rashin lafiya ya taɓa shi ƙwarar gaske yana numfarfashi sai ce fa innal maradal mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'ataban. lalle jinyan mara lafiya eh, ciwo da yake shafan mu'mini Allah na sanya shi kafara ne ko ko musta'tab ɗaukaka daraja ko kuma duka biyan wani cututtuka sun kama shi rashin lafiya ya kama shi ana ta kankare mai zunubi ana ta kankara ana ta kankara ana ta kankara sai Allah ya taimake shi a kankare tas yawan kuye tas sai me sai a kama ɗaukaka shi daraja kuma sai a kama zuba mai lada sai a kama zuba mai lada sai a kama zuba mai lada ba wani kemis ko asibiti da zaka je yayi maka wannan ka samu irin wannan darajar babu wannan jinya ne na mahalicci ba jinya ne na wani dan adam ba da adam yana bakin gogar shi samu aka ce ma gani wato shine magani a gani ko za a samu fita ko ko ba za a samu ba shi likita ba lafiya yake badawa ba jinya yake yi kawai wa inna maradal fajiri amma jinya cuta ta fajiri Allah ya kare mu fasikin mutum wannan fasikancin daga ƙanana ƙanana har zuwa manya wasu malamai suka ce a'a fajir da ake nufi kawai kafiri shi kadai saboda ai dama wanda ake kakkare mai zunuba ai mai laifi ne wanda ka wannan fajir din kafiri tsagwaro kalba'iri kamar raƙumi ne aqalahu ahluhu thumma arsaluhu a wanda Allah ya mallaka musu raƙumin suka ɗaure shi daga baya suka sake shi kasan shi dan adam yana da daraja kuma Allah ya mishi azzikin rariya Allah ya mai arziki ne rariya wanda yake tace abu shi ya sanya sai Allah ya sake shi haka nan kawai ya sake shi bayan an gama halittar shi sai Allah ya sake shi ce to ga hanyoyi nan zaba saboda karfin rariyansa zaka gane dan adam a cikin halittun Allah ya fifice su da ka a akramakum ba wasa yake yi ba wata rariya ce kwakwalwa ce lafiyayya yanzu dan adam wanda yake rayuwa wannan satin kwakwalwar shi da ci gaban shi ba za ka haɗa shi da wanda yake rayuwa wanda ya rayu satin wata shekara biyu ko shekara biyar baya ba dan adam kullum ci gaba yake ninninkawa yake yi ba ni labarin akuya tambayi babanka tambayi kakanka in yana kusa yaya ya san akuya yanda ya san akuya da ita ce yanzu kan ba kani a ciki tambaye shi labarin kaza da sa in Allah tun da musamman munan zariya ce ka iske mutum ga baban shi baban shi ma ga baban shi kila ma baban shi ga baban shi tambaye shi labarin dan adam ya yake zai ce a ah, kai karan kanka yanzu daga tasowanka zuwa yanzu abinda kake gani na canje-canje kai kasan da jiya da yau ba ɗaya bane gidanku kaɗai kai kai karan kanka za ka gane ɗan adam na da ƙarfi shi ci gaba yake shi ya sanya wato ya zama eh, a karama halkin lahi wato cikin halittun Allah ya fi kowanne sauran ba wani ci gaba da suke yi ba akuya tana nan a akuya shekara ɗari biyar da ya wuce shekara dubu tana na a haka kai ba shekara dubu shekara dubu biyar ma tana na a haka amma ɗan adam ba haka yake ba sai wani ci gaba ma yake yi kwakwalwar shi sai ta ci abubuwa take shi ya sanya in yi shi ya sanya babu karo tsakanin kaddara da shari'a shi san babu karo tsakanin kaddara da shari'a kwata-kwata saboda karfin kwakwalwa karfin tunani da zuciyar da Allah ya ba dan adam ne ai sai ya kaddara abubuwa ya kaddara abubuwan da baya su ga sunan barkatai amma ya baka rare da zaka yi tantance su kuma zaka yi tunkaran su zaka kuma kai kauce musu sai dai in kaki shikenan shi sa sai ya kaddara laifi ya kaddara kafirci ya kaddara fasikanci duk halittan Allah ne in kuma mutum ya yi sai Allah ya kama shi saboda me yana da ƙarfin da zai gane wannan illan abun yana da ƙarfin da zai iya janyewa daga wannan abun ya haƙi ne idan kana karatun ƙaddara da shari'a kana muƙaranan ƙaddara da shari'a a tauhidi in ba kana da basiran gaske ba sai ka je mutane in ka gama karatun su ce to daga yau ma musuluncin sun daina yi sun gane tukka da walwala ne suna sun za su ce tukka da warwara ne saboda mutane da kake ganin su kwakwalen su ba wasa bane mutum kawai ka ganshi Allah ya taimake mu saboda haka dan adam yana da rariya ne iri-iri sai ce kalba'iri ga mutum ya lalace kenan ya zama kamar raƙumi aqalahu ahluhu thumma arsaluhu masu raƙumin suka daure suka sake shi fala ya dari lima uqila wa lima ursila bai san dan me yasa aka daure shi ba dazu bai san dan me yasa aka sake shi ba yanzu in ya gama jinyan sa ba kankaran zunubi ba ɗaukaka daraja ba wazi ba abin da ya samu shi shi dai ba akan kare mai zunubi shi dai ma san abin da ya yi shi bai ma san me yayi jinyan ba ma kwata kwata ya jiki da sauki ce babu ina ha ba wani sauki kuma ai babu bi ko da ma ya ce sai na Allah to ba to ba ba wani shi da shi isa da tsadara maka ihu kadai saboda haka duk amfanin da ake samu na jinya ya zama kankaran zunubi ne shi bai samu ba in ji Salman al-Farisi daukakan daraja fa bai samu ba wa'azi daga yanzu ya kama Allah bai samu ba Shi na kwakwalwar ta zama irin ta dabba kenan kaga abu ya riga ya lalace Allah ya kare mu haddathana Musa قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة kaga da mai daraja ma jika jika mai daraja dan wajen Abdurrahman dan Auf an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah yace la yazalul la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina jarabawa jarabawa wato baya gushewa ga mumini namiji da mumina mace wannan ka'ida ce fi jasadihi a cikin jiki jarabawa a ba zai gushe ba a cikin jiki wa ahlihi da iyalansa jarabawa ba zai kare ba wa malihi da dukiyarsa jarabawa ba za ta kare ba hatta yalƙallaha jalla wa ala wa ma alaihi khafi'a har sai ya hadu da Allah an wanke shi tas yawon ku na hausa da masu kan ce an yi kakkaban fayil a eh, to wannan yayi حدثنا محمد بن عبيد الله بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحه ام محمد بن عمرو مثله وزاد في ولده يا رب حديثين ne amma hadisin a hade yake wata riwayan ta ce a cikin ƴaƴansa wannan hadisin cikin abin da yake karantawa ba ka ba hutu idan ba Allah ya ce zai jarabci mutum ba ba Allah ya ce akwai wahala akwai kaza akwai kaza ba kila kai tambaya ka ce yaushe ne wahalan za ta ƙare manzala ya ce ba rana ran da kai karo da tobali a kabari to daga ranar jarabawa ya ƙare bala jarabawa na nan a ina a jikinka jarabawa na nan ai kai ma ka san kana fuskantar jarabawa da haka kake abu nawa ya tsoro yanzu a jikinka idan mace ce ta daga kana tambayanta abu ne abu nawa ne suka karu ba da lokaci jikin yana nan yana ta canzawa yana ta canzawa yana ta canzawa yana ta canzawa wata rana tashi ma ba zai yiwu ba shekaru kuma ba inda za a je a samu magani ko biliyan nawa mutum ya tara ko nawa ya kashe ko waɗanda suke ganin sun ci gaba sun yi inji za su saka ka cikin inji ko za su saka cikin inji su girka mutum ya girku a jajjajijiyoyin shi duk a gama jaye-jayen banza da wufi jijiyoyi sun riga can staji aiki an riga an canza bala tsufa na nan tafi shi kan shi bala'i ne shi kan shi na nan jarabawa ce kila ma an ka zauna a gida da kai magana aka ce wannan sai cewa maganan da ne da Allah to baba mun gode mun gode eh, ana fita shi ku shi in aka yi wannan billahi wahalar da za a shiga ramin da za a shiga shi ya riga ya shi dama kuma kaci nakan da gaske iyaka an ɗinka maka babbar riga ne ka nade ta kai matashi kila ma sabuwa ce an jima ka fito ka ce yanzu dai duk garin na alasan zai wanke mun riga haka ake wani nake masallaci dukun dukun kuma da za ka bashi sabo abu ya haɗe ya rikice kenan saboda haka nan jaraba wannan yaushe zai kare ka kwantar da hankalinka ba zai kare ba shi ku kalli larabcin fa la ya zalu ko ba kuma zalai faɗa ba wannan riwayan haka take jaraba wanda za a yi mummuni namiji jaraba wanda za a yi mummuni na mace ba zai gushe ba ah, to ai ma manzo Allah ya ce ashaddun nasu bala'an al-anbiya ko ba ka ba a wani a wata riwayan wata riwayan ya ce tummal amsalu fal amsalu wata riwayan ya ce ashaddun nasu bala'an al'ambiya tummal ulama thumma al-amsal ai jarabawa na nan kuma haɗarin jarabawa ma ba za a yi shawara da kai ba ta ina jarabawan zai zo ta matanka ne wata ta sa ka gaba ka rasa yadda za ka yi ka ji kai ba ka sa hannu kan maketa ko ka sa kafa kai bal da ita kan maketa. ba kai ba sakin kana ita fa na sake yanzu kuma ka ji ka kasa kila wata sai ce laifin da bai kai rabin rabin rabin rabin wannan mu kuma ka ce biya abinki nasa sake ki saki daya ko ba ka ne ba wata ku ta zama ka bala'i a rasa yadda za a yi a rasa towon shi kai yaya ma aka yi kai karan kanka in aka ce ina dalili ne za ka ke zama ita baka san dalili ba bala'i ne kawai haka wani Allah ya jirce shi da abokane ya rasa yadda zai yi da su ya kasa gudu ya basu ya kasa kaza wani kuma a hanyar samun shi ne wani kuma kamar ruwan karfe a cikin 'ya'ya ko duka ko wani bangare ko duka ma su haɗe su tarwatsi kuma yayi bakin ƙoƙarin shi amanan da aka ce a tsare ya tsare duk in ka gama tsarewa sai Allah ya jarabce ka gani zaka ban mu Allah ko ku kana jin ai kai kai dama kana da tsari wanda zaka aura sai da ka tace ko ita wanda zata aura tace sai da nayi nazari ni ban kalli abin duniya ba na kalli wanda zai taimake ni akai aje sai da na tace duk ka gama tace tacen ka in Allah ya ga dama ya ban ma abun in Allah ya ga dama ya jarabce ka shi ya sanya ma annabi Ibrahim da ya addu'a ya ce ya Allah ƴaƴana duka zuriyata duka ka shiryar da su sai Allah ce a'a daga cikin sa dai da dai ayi wasu sai sun zama kangararru mushirita ka ga ka kana da kokari ga azumin nafila ga ga ga fili ga kokarin abinda zaka sa a bakin ka halat ne ka samu wani rumfur gitacce ko ta yarinyan ka ganta dan kwalinta kullun a goshi ka rasa yadda zaka yi da ita ainan ainan bala ko kuma a hanyar samu a hanyar samu cikin dukiya kowane iri akwai wani ran da ya so shanu ya kawo gidan gonan shi ran nan sa ɗaya ya kashe shi shi jaraban ya gama gina gidan gona ya gina a wuri kaza gina a wuri kaza aka ce akwai wasu shanu manya-manyan shanaye a wuri kaza ya siyo su aka ce an sauke su an ba su magunguna sun watsa ke ce bari ya zo ya gani in ya dawo daga inda ya je yana can wajen nema ba shi nan garin ba shi can garin ya zo ya shiga gidan gona ya aka sai wani ya ga wani sa ya je yana shafa shi kawai sai son ya dan tunku ya shaka sai fada rami sai ya karye kafin yamma ya mutu garas fa ya zo har an kawo mai abinci ma an kai ɗakin gidan gona an aji an kawo ruwan sanyi an kawo ruwan zafi an kawo wani don aji ne ga yanzu ko sha bai yi ba ya kosa ya zo ya ga dabbobin da aka kawo mashi ranan ya shiga gidan gona ranan ya gansu ranan sa ɗaya ya tunkuye shi kuma san da ya tunkuye shi karka ɗauka wai mai kaho ne a bai da kaho. sa ne mara kaho inji za shi aka shi sai gurum ya faɗi kafin mun garba ya mutu wannan abincin da aka kawo shikenan an tattara shi an sa a mota za ka yi asibiti sauran laborori suka hau kan tebur suka yi ta wusa sun ci sun koyi sun gama shan ruwa kenan aka bugowa aka ce su zo ya mutu ba shi kenan magana ta kare ba Allah ya ce ke mu saboda haka dan uwa jaraba wannan yanda ka yi kawai a rayuwa manzo Allah ya sha fadin formuloli da yawa ya sha fadin formuloli da yawa in bala'i kaza ya zo shine zamani ba tsaya ka kana ta zagin zamani ba wannan musiban yaya ka yi hudari ta shikenan kawai ana cikin bala'i iri kaza ne ana cikin shi to ina wanda suka samu wani abu na rabo na ilimin Allah wannan bala'in ya Allah ya ce a hudar shi kaza ne shikenan amma dan zaka zauna ka tafi kana gadama kana bata ma kanka lokaci ne ba Najeriya ce nan zai misali yan sanda ne ba tura ba yan sanda nan zamu maganin su dan sanda ya maka mene shi ma ta kan shi ke ma san wa bashi albashi dan sai warware dan warware bai maka me ba abin da ɗan da zai mamu wa rabu shi ma ta kan sheki Allah ya ce mu ke mu حدثنا ahmad bin yunus قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرين عن أبي سلمة عن, آه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء wani mutumin kauye yanzu sahabbai suna ribatuwa sukan ce mukan ji daɗi mu ga bako ya zo masallaci saboda in ba koyo zo masallaci zai tambayin da ba mu iya yi ai sabon zala akwai da yawa wanda aka tambaye su ya tuhu manzala yake suka ce ba su sani ba shi ba su taba kallon fuskan shi ba ba su taba ba sai abu kaza ya faru da yawa ma kwarjinin manzala sallam ba za su yi cewa ko ba ba kawai yanzu ba a fitse da ni wani wani ce kai ne muhammadu nan ne da gaske kai ne kaza ya eh, yi kaza kayi kaza ya eh. zai to shi kenan ba za su iya ba ba sallah aka yi ba sadaka biyu zulide ne yace ya rasulullah an rage sallan ne koko kai ka manta ne manzo Allah yace a ba ɗayan biyu ta ina hawa lalle dai ya faru to kai ga ganin ko kowa ne Abubakar fa na wajen Umar na wajen ya an ce fa abu biyu an rage ne ko ka manta ne manzo Allah yace ba wanda ya faru yace a ɗaya ya faru kai ka ga zai yi wannan ba za su iya ba to baki idan suka zo haka suke ne ne su faɗi magana akwai akwai wanda ya ma kwama gefe guda ya kama fitsari ta aka ce kai iya aka yi mishi ihu da ya jiyo da bututun sai ya ji ta hunga ji haka ya fi ya samu za ka ji kai ka koma aka ce akubar shi ya gama an yi ɓanna an ga gama ya ce to ya Allah ka tausaya min ni da Muhammadu mu biyu su waɗannan suna Abubakar Umar Ali waɗannan duk ba a san da su ba wani aiki da suke ma addini ba shi da kai kawai yi haka rayuwa take wani hidiman shi kawai yake ya ce lallai ɗaya ya faru to kai kaza in ba irin waɗannan ba ina suka ce in mutumin ƙauye zo sai ya faɗa abin da ya kada ma muna ji sai mu zala ya ta faɗin abubuwa da yawa kuma sai mu karu wani ba ƙauye ya zo a arabi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu zala ce mishi hal akhazatka ummu mildani hal akhadhatka ummu miljami shin ummu miljami ta taba kama ka ummu miljami miljami in an ce muldamu da larabci shine harshen wato harshen maganan da larabawan farko suke yi larabawan da a wancan lokaci wancan lokacin kuma da lokacin manzo Allah dan shi wato kaga yanzu larawan zara dan lokacin manzara sallam bayan shekara 1100 kusan 500 kenan dan lokacin manzara sallam in sun ce ummu mai dami shi ne zazzabi irin zazzabin nan mai sa sanyi jiki rika karkar karkar karkar suna kinaya akan haka ne saboda sukan ce zazzabi ya abin nan ya akulul lahama wa ya musu dama ya akulul lahama waya musu dama irin zazzaɓi in ya kama mutum ya girgiza shi sai ga ya fada haka ne ko saboda yana shan jini yana cin nama shine miljami an cakuɗa ci ne da sha wuri guda cin nama da shan jini shine aka haɗa shi wuri guda sai za su ce hal aka zatka umu miljami zazzaɓi irin zazzaɓin nan mai ratsa jiki ya taba kama ka ka taba zazzabi kala wa ma ummu mildami ce, menene ko ummu mildami menene zazzabi menene zazzabi wannan yana nuna da shi da ariyan da suke ma ba zazzabi haka ne ko shi bai zazzabi bai ma san shi da ai wani abun baka taba yi bai taba samun ka ba amma in ana yi a garin ku ko ya taba taba wani a garin ku ai kaga ka sani haka ne ko ah, so shi suke menene shi bayan ma bai taba kama shi ba ma bai san shi ba ba ban huta kala sai ya ce harrun bainal jirgi wallahmi wani irin wuta ne wata irin kuna ce tsakanin fata da tsokan namun jikin mutum wani zafi ne za ka ji ana hura shi a cikin jikin mutum kuma yana kaduwa ka rasa to shin ga jikin da zafi kuma ga shi na kaduwan sanyi kaga sanyi da zafi sun hadu sun bada wani abu na daban saboda haka manzala ce a wato eh bashi bashi ne na kai oke za ku ne fitilla ne wannan fitillan ba ko a canza layin ne kila ba wutan ya dauke ne a ko mu tashi ko ko mu samu mu kare shi wannan hadisi ne ba ba mu ga wani hadisin ko shi mu samu makaranta wuta ne dawo eh, nefa ne Allah ya saka musu da alheri yan nefa na kokari hmm. ina ne <laughs> za a fara yanka guda ne malama ne ya ce za a fara yanka ne na mai na ce na wuta an ka billin wuta a to a sai a kokari a biya <laughs> suna kokari eh, kowa yan shi albashi zai je kai ma nefa na suka sa in yaji sai ce assalamu alaikum na zo biyan kudin duhu dan zai je ne can yaga sun kunna janareto to ka gaya biya lalace to kudin wuta ka zo biya ko kudin wuta duhu ka zo biya ka zo biyan kudin duhu kenan Allah ya taimake mu ina nike mu samu dai ko na jisi mu karanta shi ni ba ma gaurin ba ina lillahi eh yawa harrun bainal jildi wal lahmi manzala ce wani zafi ne tsakanin fata da tsoka eh, sai sa mutum ya fada saboda zazzabi ya kulun lahama wa ya musu dama ƙalala sai ya ce ni wannan ciwo bai taɓa kama ni ba ni ban ma san shi ba bai kama ni ba ni ban taɓa zazzabi ba ƙal fahal su da'ita ka taɓa samun irin ciwon kan nan suda ciwon kai kala wa ma suda'u sai ce menene kuma suda'u me ciwon kai tab ai wannan kaga nagartaccen lafiyayye ne wannan kala rihun manzala ce ai wata iska ce ta taridu fi ra'si take ratsa kokon kashin kai tadrubu al'uruqa sai ta rinka taba jijiyoyin da suka mamaye kwanya kokon kai wannan wannan iskan sai ta rika taba kokon kai shi ake ce musu da wani zaka je ce ya ji kan ma kaman ya rabe biyu kuma bai rabe biyu ba shi ne dai rabe biyu inda yake zaune a nan inda yake zaune amma dai kai a kai na na a guda ɗin shi Ƙalala, la ya ce a a ya ce shi ma ban taɓa ciwon kai ba ban ma san shi ba ba ga ya mahuta kala mai yiwuwa ya ce falon makama lokacin da ya miƙe kala sai manzala ya ce man sarrahu duk wanda yake so ya farin ciki an yanzura da ganin ilarajirin wani mutum min ahalin nari cikin yan wuta fal yanzu ya ga wannan mutumin ka san wani lokaci manzala sai ce wanda yake so ya wata rana ya taba ce ma wata a masallacin shi miƙe ta miƙe yace wanda yake so cikin maza ko mata ya gama ce yar aljanna tana tafiya a doron kanza ya kalli wannan ita ce baraka ummu aiman kaga wannan karin kuma ga wani ya zo ya gama tambaya ce wanda yake so ya ga dan wuta to gashi wannan hadisin ba ruwa na hadisi muke karantawa fiqihul hadis yana da muhimmanci kun ga wannan abinda zai fara zuwa maka a zuci kwata-kwata ba hadisi shi ke faɗa ba kuma don abinda zai fara zuwa maka a zuci wanda yake nagartacce baya baya jinya baya ciwo alamar rashin rabon lahira ne to kuma ba haka hadisi yake koyarwa ba kwata-kwata kuma abinda yake aikatawa ya sa manzo Allah ya ce wanda yake so ya ga dan wuta gashi kuma gashi buhari bai zo da shi ba saboda ai asalin ka'ida na ciwo da lafiya duka jarabawa ce duka jarabawa ce wani wallahi lafiyayye ne wani sai ka ji ya ce shi bai taba kwanciya a gadon asibiti ba da sunan ciwo bai taba ba wani sai ya shekara gam bai ciwon kai ba ma kai wani lafiyan shi ba za ka to duk wannan karfin lafiyan da yake da shi sunanta jarabawa wani ko sati lafiyayye bai samu wata matsala ba bai yi sati guda bai yi shi ma jarabawa ce da ciwo da rashin ciwo dukansu abu guda ne rashin duk jarabawa ce kaman wadata da talauci duka ɗaya ne in Allah ya rubuta mutum talaka ne billahi lazi ba yadda zai ba yadda zai dan arzikin nan Allah ke ba da shi in ya rubuta kai gaba ɗaya a rayuwanka dubu hamsin za ka samu billahi lazi nan za ka tsaya iyakanka dubu hamsin haka ba duniya dubu hamsin za ka samu wani ko miliyan dubu hamsin ma ba shi ne na sati biyu wani yanzu zai je ne ya sami miliyan goma gobe ya ƙara sami miliyan talatin jibi ce to a ya ishe shi Allah ce a ga miliyan ɗari uku na shi maka sai da za ka yi da shi ga miliyan dubu biyu na shi ke na sai da kufa da shi na ga maka ce aka yi haukaci kuɗi ya yawa an gano wannan ko saboda haka jarabawa ne duka asalin aikin da wannan ya yi ya aikata yanzu Allah ya ce ɗan wuta ne shi daban shi kuma wannan abin nan hadisin abin da yake karantarwa daban yana karantar da cewa ne wani lafiyayye ne kawai shi kenan abin da ke so ya karantar ku kuma da kuke da littafi kuke karatu sai ku tattaro sauran ruwayoyin wannan wannan riwaya da dalilin da ya sa manzala ce dan wuta ne kada ka kuskura ka dauka wannan hadisi yana karantar da lafiya lafiya rashin rashin rashin arzikin lahira ne kada ka kuskura malumi diwa sun yi bayan shekul islam ma dogon bayani ya kai da ya dauki wannan hadisin ya sashi a wani mizanin na kadal ilimi mizanin na kadi al'ilmi aka tattauna a kan shi shi sun yawon lokaci wato karatu hadisi na da daɗi yana kuma da wahala saboda malami littafin abin da ya tara kawai ya kawo kuma littafin hadisin nan yawa suke sihahun guda nawa ne ga sai yi bukhari ga sai yi musulun, ga sai yi ibn hibban ga sai yi ibn huzaima ga hafu ga sunan sunan ga sunan ga abi dauda ga nisa'i ga sunan na imam al haƙi ga masanid nan iri iri musunaduwa ne musunaduwa ne ga musannafat na su kansu manyan malaman imam al-bukhari din galibi musannafat suke da shi irin su musannafa abdurrazzaq musannafat kawai guda nawa ne sannan ga muwatsa'at galibi muwadda ta imam buhari kawai ke amma ai muwadda ba ɗaya bane ba biyu bane ba goma bane muwadda ga sunan to kuma kowanne akwai yanda riwaya ta zo gare shi to in hadisi ya riwayan hadisi ya zo yana fa bukatan nazari in riwayan hadisi ya zo shi ya sanya duk lokacin da karanta qur'ani ko karanta asarin hadisi bincika ka rinka siyan shuru kuma sharhuha kuma shine ba kwaso yanzu wannan littafin lokacin da muka sa shi malam wali ya ce a dai jaraba karanta shi 600-700 yanzu 1,500 tun yana 600-700 wani ya ƙi sai to yanzu 1,500 wani jiransa ya sako ko kuma shi za a sauke uku to kuma wannan ɗin shi karin kanshin bai wadatar ba fa sai ka samu shoro ka samu sharhi ko da guda biyu littafai wai an fi so littafi a rairaye shi a rairaye shi a yi falle goma in ka karanta shi ka ce duk duniya ko ma wani littafi da yake wannan wannan hadi in aka magana ce hadisi ne aka ai ai da an ce maka ana shakka ne akai to hadisin maka gane ba yanzu wannan fiqhu gaba ɗaya wannan hadisin yana karantar da ba ana maganan kafaratul marid ne jinyan mara lafiya gawa wani nau'i na jinyan mara lafiya ga mahalicci ba ga ba ga bayin Allah ba ba ga mutane ba to jinyan akwai cututtuka akwai su gajiya akwai su jinya akwai su damuwa akwai su kaza akwai su kaza cututtuka iri-iri ne to cututtuka na jiki akwai wanda ba ruwan shi lafiyayye ne wannan lafiyan galibi kamun gaci galibi wani lokaci dai idan mutum lafiya ce mai yawa yakan wuce gona da iri don mazala ya ce da lokaci da lafiya haɗari ne kuma ka lura duka mana za ka nuna cewa lokaci na da muhimmanci in ka kalle mu da kyau abinda muke faɗa daban abinda muke aikata daban wallahi lokaci na da muhimmanci kuma daga gaske tafiya yake yi amma daga gaske kuma ba mu aiki da shi shekaranka nawa yanzu kana nan kana wani calculation ne shi ririta sai nan gaba za ka yi kaza nan gaba za ka yi kaza kwatsam sai ka faɗi ka mutu ko kuma yanzu kana ganin wai kai baka da lokaci ne rashin lokaci na hakika na zuwa maka kana ga wai kai yanzu baka da lokaci baka da raran kudin da zaka sai littafi baka da raran lokacin da zaka je makaranta saboda hidindumu sai ran da hidindumun gaskiya suka fara maka da'ira ka fara so tattasai a hula tukuna da daddawa kuma ban da shi akwai wasu rigingimu a ƙasa to daga lokacin za ka gane wahalhalu sun taru in mata shi ne sai ci maka gumaiti gileti da sai littafi sai sai gileti ya sai waya wai ka ga mutum yana da wayan dubu talatin kuma waya da littafi littafan shi kaf na musulunci ba su kai dubu sha biyar ba kaf littafan da ya mallaka na musulunci ba su kai dubu sha biyar ba amma yana da wayan dubu sha biyar in ma ya ga wayan dubu ashirin sai ce kai da Allah wannan ba waya ba ce ko yarinya budurwa ba ta da littafan dubu goma amma tana da wayan dubu ashirin domin yan ba ne to ballantana kuma siyan littafin ma shi ne karatun zuwa kuma wurin karatun baka da lokacin shi wai kai da lumu sun maka yawa wai kai mana kake da lokacin shi kawai lokacin da zaka mutu ka shiga kabari shi kadai ka zawa makan kawai kana da wannan lokacin to shikenan ai ai to wannan asarin hadisin da babobin nan yan uwa kafin mu, ka hmm, hmm. a kafin wannan akwai abubuwa guda uku wanda malamai suke cewa a kula da su wajen samun jarabawa idan jarabawa ta zo kafin waɗancan abubuwa guda uku na farko su tabbata mun ce jinya Allah subhanahu wata'ala saturun ne rafau darajatin tazkira akwai wasu abubuwa guda uku wanda malamai suke cewa manzo sallam yayi bayani a wani hadisi Imam Bukhari bai zo da shi ba ana kallon su kafin waɗancan ukun su tabbata su ma abubuwan guda uku ne manzala da kanshi yake cewa babu wata musiba ba ta taba sauka ga mutum ba sai face Allah ya kankare mushi zunubin shi ko ya ɗaukaka mushi darajar shi ko ya zan mushi jan kunne matukan bai abubuwa guda uku ba na farko malamin ma أصابه min مصيبة لغير الله ما ma ينزل ما ma ما أصاب به bihi min لغير الله sannan jinyan zai zo a fuskan haka matuƙar abin da ya sauke shi abin da ya same shi na wannan musiban bai juyar da shi ga wani Allah ba duk abin da zai same ka na musiba kada ka jingina ma wani ka huta a ce da wane da wane aka yi kulle-kulle aka kwace mun shago da wane da wane aka yi kulle-kulle aka cire na aiki ko aka cire na kujera da wane da wane aka yi kaza ko kuma ma tabbas wane ne shi ɗin me ƙila shi rubuta ya ce ga takarda na ba da shawara a cire ka aiki sai ka ce ka yi banza ka yi banza yana ko tura kuma sai a cire kan to me shi a sa shi da shekarun baya kaɗan da kai da shi duk baku a duniya kuma a ɗan ɗaga muka ba nan kusa kaɗan baku shi wa mutum ka kalle shi ko yadda ka san wani babu haka yake yadda ka san wani babu haka yake da can ba shi kuma ba shi ɗan lokaci kaɗan ba shi ya mutu a ah. bai wuce kwana ku muke tattauna wata matsala na ce wai ina wani aka ce <laughs> Ina na ce ya rigima nan nasu aka ce to da wanda ya kai kara kotu da wanda aka kai kara kotu da shaidun da alƙalin duk sun mutu yau shekara ko ku aka ce mun ko na ce haka abin ke cike na ce to abin magana kaga da daga babu ya kuma nan gaba kaɗan ba mai, babu ita wannan in ka ce me rayuwa sai ka ce ita ce wannan in kwanuka kaɗan ne nan baya baka kuma lokacin da Allah ya zo da kai duniya ka ka saka tsumma aka naɗe ka bayan kwana biyu kaɗan za a sake ganin ka tsumma an sake naɗe ka ɗan tsumma aka naɗe ka baka isa kai makanka komai ba ba da tasiri nan gaba kaɗan za a sake naɗe ka baka da tasiri ba ka ma makanka komai ba saboda haka idan musiba ta same ka waɗancan abubuwa guda uku da muka faɗa na wani bangare ne yadda Allah subhanahu ke jinyin mara lafiya to suna tabbata ne idan waɗannan ukun ba su faru ba na farko shine baka sanya abun ga wani Allah ba don ba wanda ya sai maka wani abu wallahi Allah babu shi yanzu Allah ce in duk duniya sun tara kansu amfani ka za su yi amfana ka ne da abin da Allah ya rubuta in za a yi mitin nan a gaya mawa ne a gaya mawa ne a gama a ce wani fa a gama da shi wallahi za su yi iyakan abin da Allah ya rubuta ne na biyu kenan eh, na farko kenan sai na biyu sannan ya da'u malami ya da'u gairallahi fi kashfihi lokacin da musibar ta zo baka kira wani Allah ba wajen yayi shi kuma wallahi wani lokaci ko da yake shedan mugu ne ka shedan wato azzalimi sai mutum ya kama rashin lafiya sai an kusa gama kankar zanubin shi kaf sai ce kai wallahi a miƙe tsefa a fa tashi tsaye wajen tashi tsaye nan nan za a tashi kwanci sai a je a kama kiran wanda ba Allah ba sai shirka ya taso bayan an yi sa'a fa da yake shedan mugu ne a ce wai har ina ina ina ne a yanzu wani asibiti aka sashi wani wuri yake wa yake kula kai a fa miƙe tsaye wajen miƙewa tsayin sai ka ga an haɗa da sharka sai a sake komawa da shi ruwa an yi kankaran zunubi an yi kankaran zunubi an yi kankaran zunubi zunubi ya zama sauran mudu daya sauran kuma sati daya gama kankara sai iblis ya dawo da mutane ruwa a je a koma a fara aikata wasu miyan kulle fuka wanda Allah baya so baya so kaga sai zunubin ya sake me ya sake nunnunkuwa ya sake dawowa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce na farko kada ka sanya wannan musiba ga wannan Allah ɗaikin na biyu kada ka roƙi wani Allah ka jingina ma wannan kuma ba yana kore wai kana rashin lafiya ka je ka nemo magani ba a je a nemo magani yan uwa dun ka ba ka je ka nemo magani duk inda yake ka je ka nemo shi amma ka kula ka kula don kada ya zama lokacin nema gashi ka zo gargara kila ma wani sauran kwana biyu ne ya mutu ba sauran kwana biyu ya mutu kai wani ma gobe zai rasu yau za a rikice a rude a ce kai an ga abun ma hauhawa yake yi daga lokacin sai a je a fada ma shirka sai abu ya haɗe ya wargaje sannan na uku labudda min al-ihtisab lokacin da kake haƙurin eh, sallan eh, ciwon da kai ta inna lillahi kana neman Allah ya tabbatar maka da ladan nan wato a samu satar din ko rafa darajat din ko kuma a samu tazkira duk wanda ciwo ya kama shi bai fatan Allah ya musanya mai da lada kawai shi yana ciwo ne ka sha magani ko ayi na sha guda nawa ka sha guda hudu kai tara tara aka ce ka sha ka dura wannan duka ka shanye shi a jiya so wani wannan yazo ya ce an ce so nawa aka ce ka sha so biya ka ce sha ka rika sha so biyar wani ka sha so biyar kaga shikenan su dudura mutum maganin ma ya kare ya mace ya kare burkice ka baki daya abu ya da lalace dama in baka da lafiya ka fara jin mushawarwari shawarwari sai ka nemi kaman ka gudu ka nemi kaman ka gudu saboda haka wannan ba wannan babin a dunkule yana haskaka mana jinya ne wani bangare na jinya ne daga mahalici wannan hadisin ko na karki wallahi karatu mai yawa cikin shi Ina bukatan ku kokari ku kara duba shi da kyau wannan mutumin da aka ce wanda yake so ya ga dan wuta to gashi kuma ba shi kadai ne ba ya kuma mutane da ya da manzala ce wanda yake so ya ga dan wuta yana tafiya da ran shi gashi jinsin hadisan wanda manzala ya ce ga su a ga yan wuta suna nan da ran su jinsin hadisan da manzala ce a zo a yan aljanna da ran su a ga su ma suna nan amma wannan ku sani kwata-kwata abin da zai zo a zuciyarka na farko ba shi hadisan yake kora ba shi na fi so ku rike yana karantar da cewa wani ciwo irin waɗannan duk da aka lissafa bai shafe shi ba jaraba da za a yi shi kuma jarabawan shi ta lafiya ce kuma ga shi maru bukari bai kawo babun jarabawan wanda jarabawan shi lafiya ne ba sai kawo wanda babin jarabawan shi ciwo ne kuma akwai wanda suka zo da babin babin jarabawan wanda jarabawan shi lafiya ne yaya zai yi idan imam bukhari bai zo da shi kuma ba littafin wancan muke karanta ba wannan muke bi wani wurin ya fasoro wani wurin ba fasoro ba to shi zamu ta bin wannan abin da ya fada sai mu fada kawai sai ya hakuri da abin da ya samu kurakurai kuma a ta gyarawa bakin gurguru babu da'awan karatu babu da'awan komai an sani ko kuma an tattaro abu gaba daya ai kokari a rinka duba inda aka gyara sai a gyara Allah ya sha albarka Allahumma salli ala Muhammad wa sallim an ga wata ne nawa ga wata ne an ga wata ko to a to sarki musulmi bai sanar ba ku bibiyan wata da Allah sai watan da ake biyan albashi <laughs> yi za a ka ke biyan albashin ba mutane da watan watan da ake karba ta taga wata wata ya kare ba za a ji a duba ba ba za a yi komai sai a shiga sabon wata mutane ba za su damu ba Allah ya kare mu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah ya saka mu iyayen mu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya saka wa malumanmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya saka mu shugabanninmu da alheri Allah ya haskaka musu da fitullansa Allah ya ba su nasara Allah ya kame hannunsu daga zalunci wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mishi da alheri Allah ya kara mu rayuwarsa albarka Allah ya kara mu zuriyarsa albarka masu gudanar da wannan masallaci masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara mu rayuwarsa albarka Allah ya kara mu zuriyarsa albarka makota wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara ma rayuwarsu albarka Allah ya kara mu samun su albarka Allah ya ku bude musu kofin alheri ya Allah ga mu gare ka muna ta tawassuli da mu na kwarai muna itirafi da mu ya Allah ya Allah duk wanda ke cikin yake da wata bukata a wajenka ko ya sanya wani al'amari a wajen ka yana nema ko yake fama da rashin lafiya ko talauci ko wahala ko yunwa ko wasu mutuntunu na rayuwa ya Allah ka fi shi sani ya Allah ka bude mishi kofofin yadda zai yi ka bashi yadda zai yi kuma ka bashi nasara ya Allah wanda ke cikin yalwa yake cikin wadata yake cikin samu yake cikin nasara ya Allah ka ƙara bude mishi kofofin nasara ka ƙara bude mishi kofofin nasara ka sanya albarka ga abin da ka bashi ka kare shi daga sharrin mahassada Allah ka sanya mu wannan gari namu albarka Allah ka sanya mu wannan ƙasa namu albarka ƙasashen duniya ƙasashen musulmi ya Allah ka saka ƙara nan nan ka mana albarka ya Allah ku tuntunu na rayuwa da zudda jini da damuwoyi da ake fama da shi a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya ya Allah ka sauƙaƙe mana ya Allah ka samu rayuwa kan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka samu cika da wannan kalma ربنا إننا سمينا وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام